ɗaruruwan malaman makantun gwamnati ne a jihar adama su gudanar da zanga-zangar lumanar don nuna fushinsu game da rashin biyan su albashi na tsawon watanni ashirin malaman waɗanda suka karaɗe wasu manyan titunan jihar ɗauke da kwalaye sun fazzaci shekwatar hukumar kula da makantun gaba da firamare kafin ma daga bisani suka zarce zuwa gidan gwamnatin jihar don mika kokensu ga gwamnan jihar murtalan yako su dai malaman na cikin rukunin sabbin malaman da gwamnatin jihar ta ɗauka ne a rukunin baji wanda akasarin su an tura su ne wasu garuruwa don karantarwa muke shagara kan yanzu ranka ne ya san cewa wata ishirin da biyu da ba biya mu salari mu haranka ne cikin muna nema a biya mu hakkin mu mun riga mun gaji ba bai wannan duka ne shan wata ishirin da biyu ba biya mu sa a albashi mu ba kuma an ka ce za a biya ku yau za a biya ku gobe za a biya ku jibi yau har wata ishirin da biyu ba wanda ya zaka kan shi ba ga shi za a biya ku wannan salari. to yanzu haka nan muna daga cikin halin da sai Allah kawai zai iya fitar da mu don mun gaji an tura mu gauyuka muna aiki shekara biyu har yanzu ba kuɗi ba komai duk wanda muka tinkara a yace mana abun ya fi karfi kuma muna kira ga shugaban kwadugo na jihar Adamawa in har ba zai iya sa duk wasu makarantu a Adamawa ba za a biya mu ba to a tafi yajin aiki kawai gaba daya mun gaji da wannan abun gaba daya mun zo mun zo har mun gaji yau kafa mu na bakwai ne kenan a primary to sai da kuma duk kokarin da malaman suka yi na ganawa da gwamnan jihar abun fa ya ci tura ko da yake wasu hadaman gwamnan daga bisani sun zo sun kira wasu shugabannin malaman wanda kawo lokacin hada wannan rahoto ba su fito ba tun bayan daukan su aiki wannan ne karo na bakwai da malaman ke gudanar da irin wannan zanga-zangar game da albashin su lamarin da ta kai majalisar dokokin jihar shiga tsakani hakanan kuma kungiyar kwadagon jihar ta sha kokawa da kuma fafutukar ganin an biya malaman albashin albashinsu kwamar dauda maina shine shugaban kungiyar kwadago kuma shugaban kungiyar malamai ta nut a jihar adamawa wannan zanga-zangar da suka yi har ga Allah mu a mu wallahi muna tare da su ɗari bisa ɗari har ga Allah gaskiyan su ne don bayan da zaka ɗauki mutum ya shekara har da wasu watanni baka biya shi ba in a wani gu ne za a yi bore a yi kone-kone lokacin da muka samu gwamna musa ke jaddada matsayin mu mun ce duk abun da yake faruwa fa wannan so min taɓi ne domin tura ta kai bango. duk dai kokarin ji daga bakin kwamishinan ma'aikatar ilimi a jihar lamarin fa ya cutura don ko na ta buga wayarsa ba a ɗauka ba kana kuma na aika masa da sakon kata kwana amma babu amsa shi da wannan batu na ma zuwa ne yayin da majalisar dokokin jihar adama a wannan talata ke ɗibarwa gwamnan jihar wa'adin kwanaki na ya biya ma'aikata albashinsu na watanni biyu da ba a biya ba yayin wani yajin aiki da suka yi a baya kana kuma gwamnatin jihar ta gaggauta mai da kuɗaɗen da aka zabtare a albashin ma'aikata ko kuma 'yan majalisar su ɗau mataki ibrahima abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya